وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين kuma ya umarce ni da in daidaita akan addinin gaskiya in tabbata a kansa in kauce ma duk wasu addinai sai shi kuma ya hane ni da kasancewa cikin masu yi masa tarayya cikin bauta wato mushrikai